assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani wanda ku masoyana kuka fi sani da malam hudu eh, jarumi a masana'antar arewa comedians sannan kuma jarumi a fim ɗin sirrin kyau sannan kuma ni ne producer ɗin fim ɗin sirrin kyau to na shahararren fim ɗin namu mai suna sirrin kyau kamar yadda muka saba duk ranar Um, ranar mai mayo laraba muka muku bidiyo mu sanar da ku cewa gobe alhamis karfe 8 za mu ɗaura fim mu a youtube channel dina mai suna mazaje ne wato episode 12 season 2 kenan yawa za mu ɗaura shi ne kai tsaye a youtube channel ɗina sannan kuma bayan haka kafin in dawo in ci gaba da muku magana ba za su wato usi madobi ya dan ce wani abu salamu alaikum ah, gani nan yana ansa sakonnin masoya ah, ana ta tambaya cewa wasu har yau suna mana tambayin cewa yaushe za a fara yaushe za a ci gaba da sirrin kyau to ina ƙara jaddada muku cewa sirrin kyau yana nan a youtube episode 11 yana nan a youtube sannan kuma 12 za a sake shi gobe back to back ba fashi haka za mu dinga sake shi Um, akwai wani eh, ɗan tsoro da mazaje ya bani ina gida ya kira ni ya ce to wannan satin ba ya musa su yi sirrin kyau ba na ce a ba za a saki ba to shi ke da ba damuwa sai da na bari yana wannan bidan yana cikin yin bidan sai na ce <laughs> kun san ya yi alkawari ya ce in duk da bai saki ba kama shi ne na tunatar da shi na ce to yanzu ana samun kyamarar nan zan gaya musu cewa duk wanda ya san wani alkali ka san mai shari'a ko ka san wata hukuma na san ma polis suna gani da yadda sojoji ka tattaro su ka tattaro bariki igwa guda ka kawo su zan fada muku adres ɗin shi ku biyo ni inbox amma to yayi sauri ya gyara bacci shi sai ya ce ba fashi kun sai da yake introduction assalamu alaikum jama'a ni ne naku mazaje ka wanda aka sani da malam hudu jarumi a masana'antar arewa comedian sannan kuma jarumi a cikin fim din sirrin kyau <laughs> yanzu kuma ya karo yanzu ya karo wulakanci wai hadda ni ne producer sirrin kyau kusa yadda yake yi yadda ka san ana faɗa to <laughs> yanzu da ya je ya sanar da ku um, albishir din da zan yi wa masoya shine um, episode 12 episode 12 akwai tashin hankali kun san an ce akwai akwai daɗi akwai jabo an ce akwai wuta kuma akwai faya idan aka ce in aka ce faya za ka ɗan ɗauke shi da ɗan sauki amma idan ba wuce ya ce ma wuta to yana nufin fa asalin wuta ne irin wannan zai yi wuta kun gane ai kamar zagi ne ka ji an ce ma kawai sai mutum ya ma abu ka eh, sai a ce ma fuck you ba ka jawo shi ba amma idan <laughs> ba zan faɗi zakin da hausa ba yanzu bari abin da yake nufin ya ce muku episode 12 akwai wuta akwai daɗi sannan kuma akwai tausayi <laughs> yauwa kamar yadda kuka gani duk inda za mu je mukan je da kayan aiki ana dan ana tafa ba yin aiki sannan kuma mutane da yawa suna cewa kada a kashe elmina elmina kada a kashe ta kada a kashe ta usu madobi me aka iya cewa elmina za ta mutu ko ba ta mutu ba elmina idan ta kaka ba su satar ansa sai kun biyo mu kalla episode 12 gobe karfe 8 yawa sannan kuma akwai fifth mu da mu saki mai suna ruhin tausayi za mu sake shi next week yawa ranar eh, laraba rana ita yau kenan za mu sike shi a youtube channel ɗinmu mai suna tashar gargajiya bayan mun kalle shi ranar za mu kalli sirrin kyau ranar eh, eh, ranar hmm, alhamis a youtube channel ina mazaje ne tashar gargajiya ku je ku subscribe din tashar gargajiya domin a nan za mu saki ruhin tausayi yauwa mun gode mun gode sosai naku mazaje ne Ruhin tausayi, ruhin tausayi. Me ya kuɗa kaɗan mama? Anya, dan wacan babu yana suna. Yana son ki mana.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 idan an baza a dace daɗi ko da daren tsikar makauce. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau.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 kare miki kiwala sirrin kyau wannan ko sai mai shi duk wanda Allah ya yi wa ba zai rasa sirrin ba kyau ba sai in kai fari ba kuma ko da kai baki ne sirrin kyau a jiki Allah ke bayyana shi sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau riƙe na ka sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau ki in kana da sirrin kyau rabu shi ya yi makashi babatin kayo alwashi don sirrin kyau sirrin kyau hmm. san sirrin kyau mm, sirrin kyau ah, sirrin kyau ah sirrin kyau eh, eh, eh sirrin kyau